This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za a iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. mun nan in Allah kimanta shekara dubu biyu da biyar za a ga cewa an yi zaɓen Najeriya shugaba mai bisa gado ya faɗi zaɓen Allah da saboda yan Najeriya sun waye mushe suke da ga cewa Goodluck ya ka domin zama wani shekaru gare mu ga Najeriya ba alfanu bane ya mai shi Najeriya ta ya mai shi ta tana yin ta yi magaji baya ba kafa jiha guda gaba jiha biyu baya. Gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakar da wa makwai akwai ƙarin bayani bayan labaran duniya. Maryam Dauda tana tafi da shirin kallabi za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi a makon nan daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. akalla mutane guda goma sha tara ne suka rasa rayukansu biyu bayan aron gama jiya alhamis tsakanin mayakan sa kai a gabashin libya sannan kuma wata motar daukar mai ita ma ta kama da wuta a wasu rigingimin na daban kamfanin dillacin labarai na kasar faransa ne ya ce duka mutane guda goma sha tara da suke cikin wannan ah, sojoji ne kuma sun rasa rayukansu a wani lamari na daban kuma an harba roka a kan wani wajen ajami a garin el sider inda rahotanni ma suke cewa an samu gobara amma jami'ai sun ce barin da aka samu ba mai yawa ba ce gwamnatin libya mai amincewar kasa da kasa yanzu haka tana gudun hijira ne a gabashin kasar biyo bayan mamayen da 'yan tawaye suka yi wa wasu bangarorin babban birnin tripoli tun watan agusta a farkon wannan makon ne majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa rigingimar libya sun kashe ɗaruruwan fararen hula tun watan agusta kuma ana zargin wasu ƙungiyoyin mayaka a kasar da laifukan takin bil'adama. A Somalia kuma rundunar dakarun haɗin gwiwar ƙasashen Afirka wato AU ta bayyana cewa mutane tara ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da mayakan sakan Al-Shabaab suka kai wa sansaninta a kusa babbar tashar saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Mogadishu. Rundunar da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a Somalia ko Amiscom a takaice a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa mayakan Alshaba wasu sanye da kayan sojin Somalia sun haura zuwa harabar sansanin jiya Alhamis da rana. Sanarwar ta kara da cewa mayaka biyar tare da sojojin tarayyar Afirka guda uku da wani farin hula ɗaya suka rasa rayukansu a wannan arangama sannan an cafke wasu mayakan ƙungiyar ta Alshabab su uku. rundunar amisom ta bayyana cewa yanzu haka tana rike da ikon sansaninta kuma ayyuka suna ci gaba kamar yadda ya kamata a lokacin da take daukar alhakin harin kungiyar alshabab ta bayyana cewa aniyar ta shine kaiwa taron shakatawa hari a sansanin kamfanin dillancin labarai reuters ya bayyana cewa kungiyar ta yi ikirarin kashe mutane goma sha hudu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Masu sha'awar kallon fina-finai yau dai sun bazama da yawansu zuwa gidajen sinima domin kallon wannan fim ɗin da ya jawo cece kuce bayan sauyin shawara da kamfanin Sony ya yi na haska wannan fim. Gidajen sinima masu zaman kansu sun ce za su nuna wannan bidiyo mai suna The Interview biyo bayan yanke shawara da manyan gidajen sinima suka yi na cewa ba za su haska fim ɗin ba saboda barazana. Kamfanin na Sony ya kuma saki wannan fim ɗin ne akan shafukan YouTube da Google Play da kuma na'urar wasa da ake kira Xbox. Evan Goldberg da Seth Rogen mutane guda biyu da suka ba da umarnin haɗa wannan fim din da ya sun halarci bikin haska shi jiya da suka dare a babban birnin ko a birnin Los Angeles. Har ma suke ta godiya magoya bayan su. Da yawa kuma daga cikin waɗanda suka je kallon wannan fim sun bayyana cewa fa babu wanda ya isa ya gaya masa abin da za su iya gani da abin da ba za su iya gani ba. Su ma manojojin gidajen siniman dai sun ce suna goyon bayan 'yanci ne dangane da wannan batu. Fim ɗin dai mai suna da Interview labari ne na 'yan jarida guda biyu da ma'aikatar tattara bayanan sirrin amurka ta ɗauka domin kashe shugaban koriya ta arewa kim jong un koriya ta arewa dai ta yi allah da wannan fim tana ma cewa ya ke ta ta a farkon wannan watan ne wasu da ba a san ko suwaye ba suka sace shiga cikin kwamfutocin kamfanin sony har ma suka sace bayanai masu matukar mahimmanci amurka dai na zargin koriya ta arewa da kawo wannan hari ita kuma koriya ta ce samsun babu ruwanta daga ƙarshe shugaban amurka barack obama tare da mai ɗakin sa sun yi shagulgulan bikin kirsimeti a jihar hawaii inda aka haifi mr obama har ma suka yi kira ga amurkawa a kan su rinka tunawa da sojojin ƙasar da kuma mazanjiya Michelle Obama ta bi sahun mai gidan nata tana cewa iyalai da yawa sun samu damar yin bukukuwan Kirsimeti ne saboda sojojin Amurka sun yi wato sadaukar da rayukansu kuma suka bar nasu iyalan a baya. Mr. Obama ya bayyana cewa tun da Amurka ta kawo ƙarshen yakin da take a Afghanistan to yanzu ne lokacin da ya dace a nazarci irin guduma da sojojin Amurka da iyalansu suka baiwa ƙasar. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc A Najeriya jam'iyyun hamayya suna yawan sukar gwamnatin tarayya wacce take hannun jam'iyyar PDP game da matakan tsaro da take ɗauka. Shin menene babbar jam'iyyar hamayya APC za ta yi daban idan har Allah ba ta gwamnati a tsakiya? Tambayar da na yi wa gwamna Aliyu Magatagar dawa maku na Sokoto kenan a hira da muka yi da shi tun kamin a da Janar Buhari ɗan takarar jam'iyyar. Abin da za mu yi shine za mu ɗauki matakai na gaskiya na inganta tsaro matakai matakai na gaske ne matakai na gaske ne hmm. za mu inganta yanayin tsaro ta hanyar ba jami'an tsaro kayan suke bukata ba su kura da ya kamata don su yi aikin su yadda ya kamata kun hukunta duk wanda ya laifi wanda in aka yi kuma a da kuma a sawa jama'a su ma su ba da shawari kuma ake shawar da shawarar jama'a gwagwaron hali don inganta tsaro don dalilin haka tsaro ba haka ce ta an sanda ko soja ko mutum haka ce ta al'umma gaba daya kuma da samu shi ta farko shine babu haɗin kai na sha'awa tsakanin jami'an tsaro wajen musaya bayanuka da ya kamata don cimma nasara kuma su yake ya gira a ce ne ya shine ya kwazo shi ya shi ya kwazo ne ya kaza ya kaza to inda duk ba a samu haka nan na sahabu akwai ma'ala to mu matsayin dama mu a jami'ar mu ta dama cewa ci kudurukan maimaita mai cewa mu tabbata tsaro mai Najeriya mai inganci tabbata mu mutum na jana na iya kwana kudin ce ruwa duniya kwanta da irin shi biyu da ba ido daya ido daya a kulle kulle ba a bude ba najeriya da zuwa ina ya nemi ya yi sana'a ya nemi abincin ya nemi abinci ya yi harkokin sana'a da kullum ba tare da wani fargaba na wani abu da same shi na rashin ba kuma insha Allah wannan abu ne wanda ke samuwa babban abin da ke ka bazuna ga zaman lafiya shine rashin adalci idan akwai adalci idan ana kamanta gaskiya idan ana son ra'ayin jama'a in ana kula da bukatun jama'a idan ana jin shawarar jama'a sabu ai da yadda Allah ba komai matsala komai jima matsala ana ana shawakanta amma in in babu wannan abubuwan nan bata to matsala karma sai sai sai ta zama babba wannan matsala da muke kanta ta ai ta fara ne karama ta fara magana ta fara ne karam magana wannan lokacin kowa ba shawara cewa ai sulhu ai magana ai me ai me lokacin ana ganin cewa ai kuma siyasa ne ko abu daban sai ta zo ta ɓaci aka neman kowa zo ya ba da nashi ra'ayi wanda yake muna bayarwa ana yi dumdumin na don rashin tsaron da ake ai hakki ne na kowa da babu wata ga haƙƙi wani tsaro da babu ofishin ko wani eh, wanda ke ofishin ba kowa na su tsaro ba san yau gobe wane zai zama victim na wani abin abin da ke faru don haka kowa da kowa dole haɗa kai a ga cewa wani abu Allah ya taimake mu an kawo ƙarshen shi da ah, ko kana PDP ne APC a kowane sana ta saka dole kai da Allah kuma kai kokarin da muna kai kai da kaga cewa wani abu Allah ya kawo mana karshe ne cikin da ta da rahama ta amma mu insha Allah da yadda Allah mm. za mu tabbatar abubuwan na ashe ana bukatar na tsaro an same su misali yanzu kamar da mataura ko ruje na kuma baya tambayar da kai misali yanzu abuja an ce aka wata kyamara mai surveillance kyamara wadda aka yi abuja mm. ta mahayyo ba ta kama kodin wato bai lahi ba kuma ana kashe biliyoyin kudi a kanta to mu Allah ka mun Allah ka maka gwamnati wanda ce maka za mu mu za mu mutu amalin jama'a mu samu ra'ayin jama'a mu nemi goyon bayan jama'a mu hulɗa da jama'a sai mu yi abin da ga ya kamata ga cewa zai iya kawo eh, inganci ga tsaro musamman biyan bukatun su kasu wanda aka ce ah, jami'a ne na tsaro mu samu ƙarfin goyon yin aiki su yadda kamata ba su abubuwan suka bukata na aiki da ah, abubuwan sadarwa ne makamai ne mai ne wadda wanda ba da idan aka samu haka kuma ana ta amina jama'a to na imani da wannan abu da Allah Allah ya kama mana karshe ne cin hanya mai sauki kare da ban sani ba ko ka sani ɗaya daga cikin koke-koke da muke samu wajen jami'an tsaro shine cewa matsala ta najeriya ta shafi kowane bangare ma'ana a za a bayar din amma bai kaiwa ga waɗanda ya kamata su samu ku ya za ku ku tabbatar cewa waɗannan abubuwa sun kai ga waɗanda ya kamata su samu an shi ce maka za mu yi hulɗar jama'a ba za mu da ce ofisoshi ana kama da hoto kuma ga fayil ba za mu tabbatar abinda muka aika ya kai ga wanda aka ne mana hanyoyin da zai aika ne aika da hanyoyin da in ka in ka aika yanzu ce ga eh, kuɗi ko wani abinci ko a kai ma wani mutanen ƙauye kaza ai kana da hanyar da ka gan cewa abin da ya kai ko bai kai ba to mu da Allah za mu aika za mu sa aiko mu tabbata abin nan an yi ne ba wai za mu ce aiko mu zauna mu lokacin an yi ba a'a za mu ce aiko mu tabbata mu ga ce ai da Allah shine shine na matsayin Allah da game da harkar siyasa ranka da sai a ga cewa ba abin da masu iya magana kawai bata canza zani ba yanzu yadda za a ke sukar jam'iyyar PDP a tarayya in ka duba matsaloli da ake kuka da jam'iyyar PDP ka dubi gwamnatoci da waɗanda ba na PDP ba jihohi galibi kusan abin da PDP take sai suke a yi zaɓe sai ga jam'iyya da take jiha ta cinye zaɓe duk ƙananan hukumomi jam'iyya guda ta cinye gwamnatin tarayya ta bauta tana ƙarfin gwamnatin tarayya aka yi zaɓe ta tabbatar cewa ta samu nasara ake masu suka suna gani kamar ba bambanci tsakanin jam'iyyun nan to ai shi mai suka dama ake ne suka mu ma masu kamar masu gyara fa habu in ake mata suka da kullum sai duk aka duwa sai ya suka a najeriya an san ana samun canji akai akai amma mai su mai suka kullum shi ai ba amma je ko ina ba wannan ce ba gaskiya na masa ba ai duk da mutum ya kisa gaskiya san cewa akwai canji akwai canji abubuwa san canza gwagwun hali ba su canji ba su kai yadda aka nuna kowa ne sun kai cin kwana ɗaya ba muna kan tafiya ai abin da ke ne yanzu yan najeriya sun fara fahimta dama wani abubuwa da ke da mutane ke shimini ke ayana ne saboda jahilcin jama'a amma yanzu duk wanda kaɗiga siyasa ce yan najeriya yau sun suna da fahimta ta siyasa yadda ina ka shekara goma ko ashirin ko ashirin da suka wuce dole abu su canza da yawan lokaci kakan sa ɗan takara hagaci ai ba a zaɓe shi ba saboda jama'a su wutar da shi ba can da ku daɗi aka yi aza aka ko ba ka so ku ka so a yi kurin to yau an waye gari ba za ka yi haka nan ba mutum da ke faɗa zaɓe ce da gwamna gwamna ka takara mukami shi na bisa shi na da irin um, shi faɗi shi na da dukkan mukawakin magana mana hakki yana shi dutse akwai ci gaba kuma nan in Allah kamar da shekara dubu biyu da sha biyar za a ga cewa an yi zaɓen Najeriya shugaba bisa gado ya faɗi zaɓen Allah da ƙasar Najeriya saboda 'yan Najeriya sun waye mushe suke ga a goodluck ya ka domin zama wani shafi gare mu ga najeriya ba alfanu ba ne ya mai shi najeriya ta ya mai shi ta tana yin ta yi magaji baya ba kafa jiha guda gaba jiha biyu baya gwamna aliyu maga takardawa mako na jihar sokoto kenan a kaji kafin mu je ga shirinmu na gaba sai ku shakata da wannan fefe na marigayi alhaji muhammadu dan anace Amma libawan sarki iduna gaba da karare yamma ga kuya ta addarin su umar Tuluku. Haba mutan gari ku gwada mai gida su umar Tuluku. Ku tsaye ma umar Tuluku. Ya tsaye tuma ya sai yan kaji kuma bidocin kafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon da tare nan zai kwana. Yan kaji. mai e kashe giwa wata giwa tana gudu wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai gada dafa mun kashe dan zomo sau rabuwa bi barewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke agun kaya. Tura ga manya ni ka jira ko da kai waɗanda na cika kai wanda la na ta irin madan da ka ima duna sai gunta kot ummar ku kuma sai ya yi wanda an bisa hausa madari gima ta irke juli ya babuguwa ta miri da dam mai shanu. sannan balerika kashe gyadu to ko da ka kashe ande ba da son raina ba Sarki dan mai wace haiti bale shagon mafala kuma da sa yana a ta dambe kuma sun masuncin ganga marigayi alhaji musa dan anace ba muhammad dan anace kamar da ce tun da farko ba mana aikin gafara wannan makon ma kamar waɗanda suka gabata za ku ji ci gaban hirar da maryam dauda ta yi da hajiya turai yaraduwa a cikin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC ta sake dawo muku da shirin kallabi. Shirin da ke bayyana muku rawar da mata suka taka ko suke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Idan masu sauraro ba su manta ba, a satin da ya gabata Hajiya Turai 'yar aduwa ta fara yi mana bayani a kan irin tallafin da ƙungiyarta ta wayaf ke ba mata da yara. A shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban wannan hirai. Mm, ta wani hanyoyi ne take taimaka Muna ba su scholarship, muna um, kaman widows kuma muna empowering widows muna ba su mu ba su abinci mu ba su kuɗi haka su dan fara feti-feti abin um, um, yaran su waɗanda ba su iya biyan makaranta muna ba su scholarship muna sai masu uniform sannan kuma kamar waɗanda gidajensa suka ɗan rushe wanda ba su eh. iya gyarawa muna zuwa muna aikawa a gyara musu wannan sannan kuma kamar ƙarƙashinta ne mata da ke da ciwon sida eh. muna empowering nasu especially waɗanda ke da ciki yadda in sun gama za su in sun haihu tunda ba za su ba da nono ba za su samu kuɗin da za su sai madara su ba yaran sai kuma muna sa a koya masa yadda ake waken soya madarar waken soya wacce um, ya yi masa sauki ba za su sai za su yi amfani da wannan to bayan bayan mutuwan mai gidana na ci gaba da wannan amma sai na sa wasu suna yi sai abu nan kamar last year na mun kamar widows waɗanda ba su da miji eh. mun yi empowering kamar ɗari shida sannan a katsina a abuja mun yi kamar ɗari uku a wani mataki kungiyar take a jiha ne ko ko a national oh national ne mm, isa national abin nan sai dai yanzu abin da na yi naga cewa tunda yanzu kin ga ba ni da eh, eh, ba ni da lokaci sosai saboda still yaran nan sai na sa masu ido sai na deciding kawai bari zan nemi student bodies wanda za su taimaka kamar yanzu ina da northern news northern eh, arewa youth association ina da oduduwa su ne na yarabawa eh. ina da na niger delta duka matasa ne kuma student ne to yanzu in na koma dama duk na hada su kuma sai a ready to work with waye su saboda in muka koma sai mu je to kowane tunda kinga kamar in ka dan katsina ne akwai katsina akwai dan katsina a kungiye in kai dan Kano ne akwai dan Kano a kungiye sai muka ce to bari mu using nasu sai su zama kamar su ne idan mu in zamu kaman kamar ba da wani abu za su je su su diba mana su ga akwai waɗannan da ke neman kaza waɗannan da ke neman kaza sai mu je sai amma mu sai mu tace mu ga eh wannan gaskiya ne to sai mu je mu yi wannan abu to bayan wa'annan kungiyoyin da kika ambato wa'annan NGOs din akwai wasu hanyoyi kuma da kike tallafawa kamar mutane da ke karkara eh kamar suru wannan kungiye duka zaki iya wannan kin ga ah. mata masu haihuwa eh. lokacin Eh, maza suna hana su zuwa awo to sai muka ce bari mu samu wata ambulance ya eh, kararrama ce wadda tana iya shiga ko ina eh to mun sawo su kenan unfortunately sai ba bai fara rashin lafiya so i was so busy looking after him da sauransu ba me ba amma yanzu haka suna nan muna tunanin in mun gama don sai mun yi gyara wasu tunda an ajiye su haka ko nawa dai muka samu out of eh. waɗannan din za mu yi amfani da su su waɗannan students din ko kuma su abin wanda za mu rinka za mu aji duk wata matar da za ta yi awo za a je kaman kasuwa ma in ana so in aka je kasuwa kamar market women din haka wadda take da ciki za a iya sawa a yi mata a mata awo tunda kinga ga cikin su akwai likitoci akwai kuma za mu samu nurses za mu samu waɗanda za su je su rinka yi masa awa to in ya kama kuma cewa in tana son ta haihu a gida ambulance din nan na nan sai ta je kofar gidanta ta tsaya dama a ciki akwai wannan mama kit muna kiranta mama kit eh. saboda duk abin da ake nema na haihuwa akwai a cikin shi to matar za ta je za a haihu cikin tsafta za a shimfiɗa wannan leda matar za ta haihu akwai abin yanke akai um, yanke cibi akwai abin manna cibi hmm. akwai duk sauransu waɗannan abubuwan akwai allurar da za a yi mata jini ya tsaya to kuma still lokacin kafin baban ya mutu mun lura cewa mata da yawa in suka haihu suna mutuwa saboda suna bleeding sosai sai muka ce to da best sai muka waye fita muka sau muka mun shigo da su already suna nan yanzu eh. um, ana kiran su anti shock garment ban sai da ake kiran su da Hausa ba wanda in an in mace ta haihu tana bleeding aka sa mata eh. to zai zai tsaye da jinin so shi aikin aikin wannan garments din kenan rigunan kenan ana iya transporting oh. nata zuwa inda za a kai ta to su za mu saka cikin ambulance din rigunan kenan ana iya transporting oh. nata zuwa inda za a kai ta to su za mu saka cikin ambulance din sannan kuma za mu ba wasu asibitoci wanda kin ga in suka sa kahin likita ya zo a yi ko zai duba jinin wannan abun zai tsaye da wannan jinin insha Allah muna nan su tunanan already muna da su oh. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Turai 'yar aduwa da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta A gaida malamai mako na gaba da ikon Allah a rana mai ta yau za a ji wani sabon shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a hali yanzu ga Muhammadu Salisu Rabiu da sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi cikin wannan mako. Sarshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa shekara ta 2015 za a kwashi 'yan kallo tsakanin jega da 'yan jarida labarin ya ci gaba da cewa shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec farfesa tahir jega ya gargaɗi kafafen yada labarai da su guji sanar da sakamakon zaben 2015 kafin hukumar ta fitar da sahihin sakamakon shugaban ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin wata lacca mai taken sanar da sakamakon zaɓe wadda aka gudanar a ibadan inda ya jaddada cewa sanar da sakamakon zaɓe kafin hukumar ta faɗa zai iya janwo rudani tare da ruguza tsarin zaɓe A kuma shafin jaridar rariyar na biyar ta buga labarin da ke cewa an kama makiyaya da shanun sata fiye da ɗari biyu, Labarin ya ci gaba da cewa rundunar 'yan sandan Neja ta tabbatar da cafke wasu Fulani su biyar waɗanda aka same su da shanun sata har 230 da kuma raguna 34 waɗanda suka kwace daga hannun wasu 'yan uwansu Fulani a ƙauyen Baruba da yake karin haske game da batun kwamishinan 'yan sandan jihar emmanuel amore ya nuna cewa bayan sun samu rahoton sace shanun ne suka tura jami'ansu don farauto waɗanda ke da hannu kan satar ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na takwas inda labarin ke cewa an kama masu buga jabin katin zaɓe a jihar nasarawa labarin ya ci gaba da cewa jami'an hukumar tsaron farin kaya wato civil defense reshen jihar nasarawa ta cafke wasu mutane uku da take zargi da laifin bugawa tare da rarraba katin zaɓe na bogi a ƙofar hausa da ke karamar hukumar kefi a ƙarshen makon da ya gabata da yake gabatar da waɗanda ake zargin ga manema labarai a lafiya kwamandan hukumar mr andakin moses ya bayyana cewa wasu jami'ansu ne da ke sintiri a yankin suka gano tare da cafke waɗanda ake zargin Har ila yau a shafi na tara na jaridar Aminiya ta buga labarin da ke cewa an cafke falke da buhun wiwi 104 Labarin ya ci gaba da cewa a wani samamen da suka kai ƙauyen Ikot Inkese da ke ƙaramar hukumar Bakasi a jihar Cross River, 'yan sanda sun yi katarin damƙe wani dillalin wiwi a mazaunin ƙauyen Edet Okon inda aka kama shi da tarin buhun wiwi 104 da jarkoki biyu masu ɗauke da lita 100 da 200 da aka cika wiwi a cikinsu. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafi na 36 inda labarin ke cewa ko katin shaidar zamani na ECOWAS zai yi tasiri. Labarin ya ci gaba da cewa ƙungiyar tarayyar tattalin arziki ta Afirka ta yamma wato ECOWAS ta karbi shawarar bullo da katin shaida irin na zamani domin amfani a tsakanin ƙasashen yankin. mutane da dama suna tofa albarkacin bakinsu a kan wannan mataki matakin da ake ganin zai kawar da wulakancin da yawa-yawan matafiya ke fuskanta a hannun jami'ai yayin tsallaka ƙasashe muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to madalla lokaci yayi da za ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum Radio America. Ina son da Allah ku kasance mu mun walan makarantar firamare na jihar Kebbi Najeriya da mun kai ta mun kai aiki. Wasu sun mutu a biya su ba. Wanda addare mai shekara 35 37 ba ya shake shi ba. Hatta da pension da aka bai kuma zuwa ta uku ba mu ba. Don Allah mai girma gwamna ya taimaka ya bayan Allah malamin makarantar firamare. Da bai aje komi bai da kun ajiye kowa ba. Yan kuɗin ku na ajiye aiki sun gagara a biya shi. wanga zalin ciyaya to Allah ga mu gwamna ya taimaka ya dai bayan Allah cikin malaman akwai uwayen shi akwai malaman shi akwai kakin na shi ma ciki don gima Allah a gabatar da wannan koki namu da mai gima gwamnati jihar Kebbi Najeriya mai magana Isa Abubakar Baguru na gode assalamu alaikum assalamu alaikum mai magana Adamu Jibril mai kantana inkiya dan Juma Yelo ungwannin Gusangalo Local Government Kaduna State Nigeria a da farko a gaskiya ina so in kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da cewa ya kamata dukkanmu 'yan najeriya mu zama jami'an tsaro mu sa ido a duk wani abin da muka gani wanda ba mu da shi ba a kusa da mu domin hakan insha Allah shi zai taimaka wajen gano irin waɗannan mugun abubuwa da ke faruwa a wannan ƙasa namu yanayin yadda ƙasar mu ke tafiya cutuwan da aka yi to da fatan Allah ya kare mu Allah ya yi mana wannan masifa da wannan bala'i sannan kuma muna roƙon Allah yadda za mu shiga wannan shekara ta goma ta biyar iladiya Allah Ubangiji ya sa mu shiga lafiya wannan bala'ira da ke faruwa Allah ka kare mu Allah ka yaye shi Allah Ubangiji muna roƙonka wannan zaɓe da zai zo na biyar Allah ka sa a yi shi lafiya a gama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya duk abin da zai zama sharri da fitina a wannan lokaci Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya waɗanda wannan bala'ira da masifa ya same su Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma suka rasu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sa gama wannan lamurmura na wannan shekara mu shiga sabon shekara cikin kwanciyar hankali da lumana na gode mai magana a da jibril mai kantana in kiya dan juma yalo unguwar nungu sanga local government kaduna state nigeria assalamu alaikum a gurguje ga takardattun labarai kafin mu sallama da ku samaliya rundunar haɗin gwiwar ƙasashen afirka wato au ta bayyana cewa mutane guda tara ne suka rasa rayukansu biyu bayan wani hari da mayakan al-shabab suka kai wa sansaninta a kusa da babbar tashar jirgin sama na ƙasa da ƙasa a mogadishu To, madalla a gaishe ka, da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa na shi Bello Habib Galadinci. kamin nan ga sakon tayin murna ga alhaji abbas abubakar na ma'aikatar kuɗi ta jihar kaduna saboda ɗaurin auren ɗiyarsa khadija nana abbas da ango ahmed adam da za a ɗaura gobe asabar 27 ga wata da za a yi kofar gidansa da ke birnin zazzau haka ma muna taya wato marwana ibrahim abukuru na tashar rediyon fm kumfanin da ke katsina murnar aurensa da za a yi gobe a sabar a kofar gidan mai unguwar abukuru allah ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin bello habib garadanci wadda da kuma sai diki bahiro da daidai da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya da ya rika masa anan ne sahabo imam aliyu zan da aka ta sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.